بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من البدع والضلال وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya مع الله سبحانه وتعالى wadda ya kaddari sadon a yammaci na yau 18 ga wata ramadan shekara 438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wadda ya daidai da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya wadda zan ɗaura بس لتفسير من سورة سورة البقرة لقى آية أريبي وثمانين إن شاء الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يجري لله ما في السماوات وما في الأرض dukkan wani abun da ke cikin sama ko ƙasa mallakar Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda yake da hannun jari a cikin abin da Allah ya halitta a sama ko cikin abin da Allah ya halitta a ƙasa wa in tuqulu ma fi anfusikum kuma idan kun bayyana abin da ke cikin zukatanku aw tuqfu ko kuma kuka koyi shi yuhasibukum billah Allah Allah madaukakin sarki zai muku hisabi da wannan abin fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u sai ya gafarta ma wanda ya so kuma ya azaba ma wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai hadisi ya tabbata a sahihu muslim abdullahi ibn umar allah maɗaukacin sarki ya kara masa yadda yake cewa lamma da zana ƙaunuku ta'ala a lokacin da allah ya saukar da wannan aya A kan cewa har abin da mutane suka saka a zuciyarsu zai musu isa abin da ran mutum ta sauwada masa abin ranka ta saka maka allah maɗaukacin sarki ce zai isa'i a kai lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard abun da ke cikin sama da ƙasa mallakar Allah wa in tubdu ma fi anfusikum kuma idan kuka bayyana abun da ke cikin ranku aw tukhfuhu ko kuka koye shi yuhasibukum bi illah wa Allah zai muku hisabi akan wannan abin idan ranka ta saka maka wato ka ɗauki abin wani to Allah zai kama ka da wannan laifin haka kurun kana sai ka ga mutum ka ji a ranka ina ma da ka ji ka ka sara wuyin wannan mutumin to wannan ma Allah zai kama ka da laifin sa ya gafata ma wanda ya so yi azaba ma wanda ya so to a lokacin da wannan aya ta sauka in ji Abdullahi ibn Umar اشتد ذلك ala ashabi رسول الله صلى الله wannan aya ta tsananta ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta daga musu hankali domin sun duba sun gani cewa idan har Allah zai kama dan adam da abin da rasa suke saka mishi to dai wahala a samu da zai tsira a ranar kiyama domin inna nafsa da amma wa ma ubarri'u nafsi إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء itarar ɗan adam mai yawan umurta da babu ɗan adam ɗin da yake zama zuciyarsa aka kawo zuciya tana yawan umurtar dan adam da aikata miyagun ayyuka don haka in Allah ya ce zai yi isabi wa kowa da abin da ransa take saka masa to wanda za su tsira a ranar tashin alkiyama ba su da yawa domin babu dan adam da rasa ba ta tsiraya masa ayyuka marasa kyau. to idan Allah ya ce zai yi isabi akan wannan al'amarin yana gefa wannan sa hankalin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka je wajen annabi fa ba'u ala rakabihin suka kusa akan gwiwarsu wanda hakan yake nuna hankalin su ya tashi suka kusa a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa suka ce da annabi kullifna min al-a'mal wa mutiqu Allah madaukakin sarki ya kallafa mana abin da zamu iya na aiki as-salata was-siyam wal-jihad was-sadaqa Allah ya ce mu yi sallah bai fi karfi mu ba muna sallah ya ce mu yi azumi muna yin azumi bai fi karfi mu ba Allah ya ce mu yi jihad mu ba da ranmu wannan ma bai gagare mu ba mun yi jihad Allah ya ce mu ba da sadaka dukiyar mu mun bayar duka wannan abu da muka ambata bai gagare mu ba wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha Sabai suka ce da annabi to yanzu gashi Allah ya saukar mana da aya wanda yake ce zai mana isabi akan abin da yake zuciyarmu kuma wa wala nutiquha suka ce ba za mu iya ba wannan aya ta mana nauyi ba za mu iya aiki wato da abin da ke cikin wannan ayar ba فقال صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce da sahabban sa'atun yiduna an taqulu kama qala ahadul kitabaini min qablikum yanzu ashe kuma za ku faɗi irin abinda yahudu da nasara suka faɗa kafin wato sami'ina wa asaina Allah zai iya saukar muku da aya ku ce kun ji amma kun saba ya saukar da aya ba da ku iya bi ba annabi ya ce ku ce sami ina wa a mun ji kuma mun bi a wannan lokaci sa'abban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sami ina wa a mun kuma ji mun bi don aka sun yi ma'alla da'a ma akan wani don aka sa'abban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa cacan baki da annabi abin da ya ambata musu shi suke ɗauka don haka duk lokacin da aka saukar da wata aya ta dame su suka ruzo wajen annabi sallallahu alaihi sallama da su nemi bayani a wajensa misalin ayar cikin suratul an'am الذين آمنوا ولم يلبسوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله يجعل الذين آمنوا waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi dhulm kuma ba su gauraye imaninsu da zalunci ba Allah ya ce to ulaika lakumul amn waɗannan su suke da zaman lafiya su ne za su samu aminci kuma wakun muktaduna su ne shirye wata aya saukarta ya yi tsanani da sa'abban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ayyuna lam yadhlim nafsahu yanzu wane ne a cikinmu wanda bai zalunci kansa ba don haka wannan yana nufi ba za mu samu aminci a wajen Allah ba kenan annabi ya ce ba aka Allah ke nufi ba abin da yake nufi shine abin da lukumanu ya faɗa wa ɗansa inna shirka da zulmun abu magana ake akan shirka don aka annabi anan nan yace da su ku ce mun ji kuma mun bi فلما قرأ القوم وجرت بها ألسنتهم a lokacin da sa'abban annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi umarnin annabi anzala ta'ala sai Allah saukar da wannan aya amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun wa nasakhaha Allah sai shafe ta da fadin salamin kallifullahu nafsan illa wusaha Allah ya tabbatar da cewa ba zai kama mutane kenan da takin da ransu ya musu ba akwai hadisin Abu Hurairah yana sahihul Bukhari da Muslim annabi yace inna Allah tajawaza al ummati ma addarat bihi malam ta lam ta'mal aw tatakallam annabi yace Allah ya kawar da kai ya yafi abinda al'umma ta ransu ta yi musu tabi wato tabin zuciya Allah baya kama mutane da laifinsa matukar bata aikata abin da ranta ya saka mata ko ta furta ba in ya kare a cikin zuciyar ɗan adam to Allah baya kama mutum da laifi wannan ɗin kuma baya ana cewa mutum ya tsarkake zuciyarsa domin zuciya ita ce madubin Allah subhanahu wa ta'ala a jikin ɗan adam annabi na ce inna Allah ala yanzu ila ku, wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah bai duba kyan halittar ka domin halittar duka na shi da mai kyau da mai muni bai duba suran halittanka walakin zuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana duba zukatan ku da ayyukan ku duk lokacin da dan adam ya tsaya zai yi sallah Allah yana kallon sa ko zai yi wannan sallah da kyau ko zai yi rumuni wannan ishara ce da take nuna ya kamata duk lokacin da dan adam zai yi ibada to ya tabbata kyauta ta wannan ibada sannan Allah na kallon zukatan ku bai kamata ku dinga koyi sharri a zukatan ku ba domin annabi na cewa Allah zai tada mutane ala in akan niyyar da yake cikin zuciyarsu mutum ya kulla niyya a zuciyarsa bai aiwatar ba to Allah zai kama shi da laifin wannan abin misali mutum ya daura niyya zai sata ina fata an gane mutuwa ta kama shi akan wannan niyyar shi Allah zai kama shi da laifi kai dai sauran abin da suke saka wa kan adam mutum ya kudurta a ransa zai yi zina ya kudurta a zuciyarsa zai wannan laifi wani dalili ya shiga tsakaninsa da aikata wannan aiki za a kama shi da laifi ina fata an gane kamar yadda annabi ya ce wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha duk mutumin da ya daura niyyar zai yi wani laifi sai bai yi ba to Allah zai bashi lada wannan magana ake ga mutumin da tsoron Allah ya hana shi aikata abu amma mutumin da ya da ya sata aka biyo shi ya gudu kaga wannan kace bai da laifi dama ne bai samu ba ina fatan jama'a gani don haka ashe akwai bukatar dan adam ya tsarkake zuciyarsa daga mummunan zato wa ɗan uwa musulmai tsarkake zuciya daga sharri da kulli wannan duk ababe ne wanda ba a so don haka annabi alaihi salatu wassalam yace Allah ya kau da kai akan abin da ran mutum ta yi masa wasuwasi matukar bai furta ko ya aikata ba don aka wannan sauki ne da Allah madaukakin sarki ya bayar wa bayansa duk da al-Imam Ibn Jarir babban malamin tafsiri da kuma ibnu abi hatim sun fitar da hadisi da isnadi mai kyau daga ali ibn abi talha almajirin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce ba a shafe wannan hukunci ba waɗanda suke muminai su ne kadai Allah yake kawar da kai akan abin da rasu ta sawwala musu amma kafirai Allah zai kama su da laifin abin da ransu ta saka musu in ji Abdullahi dan Abbas lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi abin da ke saba da ƙasa mallakar Allah ne Allah madaukakin sarki ya kalubalanci kafurai ya ce musu hada khalqul lahi hada khalqul فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين سورة لقمان Allah ya ambaci waɗansu halittu da ya yi khalaqa samawati bi ghairi amadin zuwa ƙarshe sai ce to hada khalqu ba wannan abin da aka ambata muku halitta Allah ne fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni sai ku ga da wanda ba Allah ba kuma ya halitta Babu wani wanda yake da halittan wani babu wani wanda yake da hannun jari cikin halittan wani abu cikin halittun Allah wadda Allah cikin suratu سورة السبع قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الله يقول ما لهم فيهما من وما لهم فيهما من شرك دك waɗanda ake بوتا musu الدنيا duniya ba su da wani hannun jari a Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ma'aruni ma za ku minan ardi ku nuna mu menene halittar su a bayan kasa wanda kuke bauta musu Allah ya ce ku nuna mun menene suka halitta a bayan kasa in kun ce ba su da wani abin da suka halitta a nan duniya to amma in shirkun fi samawati suna da wani hannun jari ne a cikin sama babu wanda yake da hannun jari cikin halittun Allah don haka lillahi ma fi samawati ma fi duk abin da ke cikin sama da ƙasa mallakar Allah ba da abokin tarayya akan wannan wa in tubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyanar da abin da ke zukatan ku aw tufu ko kuka boye shi yuhasibukum bi illahu Allah zai muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u sai Allah ya gafarta ma wanda yaso so kuma ya azaba ma wanda yaso wallahu ala kulli shay'in qadir Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai ba abun da Allah ke sawa a gabansa a ce ya gagare ka ne amana rasulu Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani bima unzila ilayhi min rabbih da abin aka saukar gare shi daga wajen sa Allah sun ce wal mu'minuna mu'minai masu imani wannan shaida ce daga Allah subhanahu wa ta'ala a kan sahabban annabi Muhammad cewa sun yi imani da abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kullum dukkansu da annabi da su amana billahi baki su sun yi imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikun Allah wa kutubi da littattafan Allah wa usul'i da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rabi tsakanin wani cikin manzannin Allah wannan aiki ne ne yahudu su ce sun yarda da wani da wani amma ba su yarda da wani ba wa Allah ya ce kuma sun ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi gufranaka ya Allah muna neman gafaranka wa ilaikal masir kuma gare ka ne makoman halittu baki daya hadisin abdullahi ibn mas'ud Allah madaukakin sarki ya gafarta masa wannan hadisi yana cikin littafin bukhari annabi alaihi salatu wassalam yace man qara'a bil ayatayn al akhiratayn min akhir surati al baqara من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه annabi ya ce dukkan musulmin da ya karanta ayoyi biyun ƙarshe na suratul baqara a cikin dare annabi ya ce sun wadata da shi malaman da suka yi shar'a ma wannan hadisi suka ce me annabi yake nufi da sun wadatar da shi wasu suka ce annabi yana nufin kafa ta ta'uri qiyamul layl wato ko bai yi sannan da ba ayoyi biyu sun wadatar da shi ne samu ladan haka a wajen Allah wasu malamai suka ce kafa ta min kulli makruhin sun isa su tsare shi daga dukkan abin da bai so dukkan wani abin tsoro dukkan wani mugun abu dukkan wani abu mai cutar da lafiyarsa ko rayuwarsa annabi alaihi salatu salam yana nufin waɗannan ayoyi sun wadatar da shi akwai fasara daban-daban da malamai suka yi ma wannan hadisi amma yana nuna maka cewa duk wanda ya karanta wannan aya biyun ƙarshe na suratul baqara to babu ko shakka wannan mutum zai kwana lafiya jifa ko wuri ko sharri ko mugunta ko tsafi ko tsatsuba dai masa tasiri ba to duk wani muguntan da aka tura masa ba zai cutar da shi ba wanda yasa sayyiduna ali Allah ya gafarta masa yace ma kuntu a ahadan ya aqilu sayyiduna ali yace duk wanda baya ma karanta wannan aya biyu cikin dare yace ba ni kalla wannan mutumi mai hankali inji sayyiduna ali shin dukkan mu muna karanta kafin kwanta a duk dare muna yin amanar rasul sayyidu na ali yace bai ganin mutumin da zai kwanta bai karanta wannan ayoyi biyu ba yace baya kallon sa da hankali domin kare yadda suke ba da dan adam wato yana da yawa akwai wani lafazi da yake littafin muslim daga dai abdullahi dan mas'ud anna malakan nazala min sama akwai wani mala'ika da ya sako daga sama fa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mala'ikan da ya zo tun da Allah ya halicce shi bai taɓa saukowa duniya ba ta kuma kofan da ya sauko tun da Allah ya halicci sama ba a taɓa buɗe kofar ba a ranar aka fara buɗewa kuma a ranar shi ma mala'ikai fara saukowa ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu yace ma annabi abshir bi nuraini utita kuma lam yuta kuma ahad min al anbiya qablak yace da annabi abshir bi nuraini kai farin ciki ka yi murna da waɗansu haske guda biyu kada ce ta kuma da Allah ya baka su lam yi uta kuma na biyun kablaka babu wani annabi da Allah ya taɓa turu shi kafin kai da ya bashi wannan haske makai ɗaya Allah ya tanade su to gashi an kawo maka su haske na farko shi ne fatihatul kitab suratul fatiha sau da yawa mutane suna raina suratul fatiha amfanin wannan sura yana da yawa suratul fatiha ta kunshi dukkan saƙon da yake cikin alkur'ani wanda sa ake ce mata ummul kitab uwar littafi dukkan wata sura saƙon da ke cikin ta akwai a suratul fatiha domin sirri ne da Allah maɗaukakin sarki ya aje a cikin alkur'ani suratul fatiha fadalansa yana da yawa ana ce mata suratu addu'a ana kiranta suratu ruqya akwai hadisi Abu Sa'id al-Khudri yana cikin littafin ah, Muslim waɗansu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun je bakunta wani gari a lokacin mutanen gari suka ga alamar alkhairi tare da su suka ce da su sarkin garin su ba yi da lafiya shin suna da wani abu na magani da za su yi masa suka ce suna da shi amma bai ladar da za a ba su suka aje musu awaki guda talatin in har suka masa magani ya tashi to ga wannan awakin sun ba su sai suka karanta masa suratul fatiha a lokacin ya dawo cikin hayyacinsa kuma ya warke daga wannan ce ya tashi aka ba su waɗannan abuyoyi guda talatin suka ce ba su karɓa sai sun nemi annabi fatawa mai halarcin karɓarsu suka zo jan annabi alaihi salatu wa salam annabi ya ce illa a haƙƙa ma yi ukhadu alaihi al'ajru ba. abun da fi dacewa da a karɓi dama a akan shine littafin Allah annabi ya ce babu laifi da sun karɓa me suka karanta masa suratul fatiha su kansu mamaki ya kama su akwai al'allamatu ibn qayyim al-jawziyya cikin littafin sa bada'ul fawaid nake tsammani yake ba da labari akan cewa laqad marra bi waqtun wa ana makka wani lokaci ya taba samu shi yana garin makka wanda ya ce marittu fiha na yi rashin lafiya mai tsanani a garin makka kuma bai samu likita da ya duba shi ba yace fa kuntu aqulu shurbata ma'i zamzam yakan dibi kurɓi ruwan zamzam ya ɗebi ruwan zamzam a kofi yace fa aqra fi afati atul kitab sai in karanta suratul fatiha miraran maya ya karanta fatiha ya sake karantawa yace wallahi da wannan ya samu cikakken lafiya tun daga mara ne zama duk wanda ya zo masa da rashin lafiya sai ce je karanta suratul fatiha a ruwan zamzam da wanda yake samun sauki don haka ibnul qayyim yace man lam yashtil qur'an fala shafa Allah ta'ala duk mutumin da yake ga qur'ani ba zai iya bashi lafiya ba ce to wannan mutumi kada Allah bashi sauki wal man lam il qur'an wanda ke ga qur'ani bai ishe shi ba asa akwai da yake gani ko shi musu wani karanta qur'ani ce haka amma mu ji mu ga likita na mu ganin likita ba haramun ba ne, an ce karanta qur'ani ko akwai sauƙi a cikin qur'ani Allah ya ce qur'ani shi kawo ce eh, haka ne amma kuma ji a ga likita saboda shi yana da Allah subhanahu wa ta'ala kamar dai da sauki dai samu sauki da qur'ani Qur'ani ba ko ko ake magani ba sai wanda suke da imani Qur'ani masu imani kadai suke samun amfani shi don haka Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi Allah ya ce ni fa yadda ba ya dauke ni aka nake sa in kana ga cewa ka ina abun to kuma a haka zai kare ko su dubu kai ba za ka samu sauki ba don haka alqur'ani yana da tasiri jama'a suratul fatiha Allah bai taba ba da wani annabi ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawatim suratul baqara da kuma karshen suratul baqara a wannan lokaci mala'ika ya ce ma annabi lan taqra harfan min kuma illa utitahu babu wani harafi da zaka karanta cikin fatiha ko amana rasul zuwa karshe ka roki Allah sai an baka wannan lan taqra har wa kuma illa ta ku. duk abin da ka karanta wannan ayoyi ka roka Allah zai baka ashe ko yana da kyau mu rika amana da su a duk lokacin da za mu yi bacci mu karanta mu karanta mu yi tawassuli da shi domin Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun manzon Allah ya yi imani da abin da aka saukar masa daga wajen ubangijinsa wal mu'minun mu'minai masu sun yi imani kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi baki daya Allah ya ce sun yi imani da Allah imani da Allah ya kunshi abubuwa da yawa na farko shine al-imanu bi wujudillah kai dama akwai Allah don akwai mutanen da ba su yadda akwai Allah ba wanda suke ganin duniya ita ce take sarrafa kanta da kanta wanda har a yanzu akwai su wanda ake ce musu almala'ida wanda suke inkarin samuwar Allah akwai wani lokaci lokacin hamadu bin salma babban malamin abu hanifa a ƙasar kufa cikin iraki waɗannan mutane masu inkarin cewa akwai Allah sun zo gari kufa da tambayoyinsu guda goma sha ɗaya suka ce in har aka tabbatar musu akwai waɗannan abu sha ɗaya to za su musulunta amma amsar da suke so a basu da hankali da aya banda hadisi domin ba su yadda ma da Allah ba bare su yadda da wannan tambaya ne goma sha ɗaya suke so a ba su amsa da hankali suka ambato tambayar su goma sha ɗaya lokaci ba dai ba mu dama mu ambace su ba amma ga ɗan kaɗan daga ciki suka ce an ce Allah shi kaɗan sa ne kuma amma yana kallon dukkan kusurwar duniya guda gabar yamma kudu al suka ce to shi akwai wani abu guda ɗaya wanda shi kaɗansa ne amma yana kallon duka waɗannan kusurwar duniya a ce shi ɗayansa ne amma yana kallon gaba da baya da masa da aurensa a lokaci guda suka yi wannan tambayar suka karanto tabbai su goma sha ɗaya Ace ce Allah shi ɗaya shi ne ba yi da farko ba yi da ƙarshe to me ne wanda hankali zai gamsu abun ba yi da farko ba yi da ƙarshe tambayar su ne kuma an ce an yi aljanu da wuta ya za a yi ayi ma wuta zaba da wuta suka kawo tambayi su guda goma sha ɗaya suka nemi babban malamin kufa amma duk musalma ya amsa musu lokacin al'imamu abu hanifa yana ɗan shekara goma sha ɗan ƙaramin yawo sai daga hannunsa ya ce malami ya san amsa duka sha ɗaya dai ba su amsa ya ce musu abu guda ɗaya ne kallon kusurwa guda hudu ya ce musu haske ya ce in kunna koyi a nan yanzu ina ne aska ɗaya shin bangon gabas zai haska ko bangon kaza ya ce rana ina take haskawa gabar ko kudu ko arewa ko yamma suka ce tana haska ko ina ya ce to Allahu nuru samawati wal ard in rana kun ce tana kallon ko ina ya ce ina ku Allah ba aya bane ba hadisi bane hankali ne kun ce me abin da bai da farko bai da karshe shi irgi? kafin dai me suka ce babu kuma me ya karshen kirki nawa ne in an ji an ji karshen irgi? in an ce daya biyu uku hudu biyar nawa ne zuwa karshen kirki suka ce babu <laughs> sai ya ɗauki wani laka a hannunsa mai karfi sai ya dubi babban cikinsu sai ya kwaɗa masa sai karya kai jini ya fito aka kama shi kuma ya bari an kare ya ce a wannan shi na amsa tambayar nan ya ce an ce dan adam da laka ya aka yi laka ji malaka ciwo ya aka yi laka ji malaka ciwo sannan kun ce bai ku na kullum me abinda akwai shi kuma ba a ganin sa ba a jinsa ba a kaza yace musu akwai rai akwai wanda ya taba ganin rashi a kuma ina yake akwai wanda ya taba taba rai ba ya ce ma wa babban cikinsu zafin ciwon da yake ji ina zafin ya nuna mishi shi tun da ya abin da aka gani ake yadda da shi ba da haka duka ya amsa musu tambayi su guda goma sha daya daga ciki ma yi tunani mai tsawo ake ci masa tambayi da tunan da yake ce yana tunanin wata kwale-kwale ne a bakin rafi da ta yi dakon kayan kanta da kanta ta kuma je rafi ta tsallake ta isar da kayan ta sauke ta dawo suka ce haka ne ba zai yadda ba ya ce haka ne ko zai zai inda dai har da kyara na shi ke fito da kansa ya dawo haka to haka ma tafi ba da auren kwale-kwale sai lodi don haka hankali ba sai da aya ba sai da hadisi ba la'adun da da akwai Allah da hankali kawai mutum da zai da akwai Allah dai kuka saka waje kuma a ce ba wanda ya saka waje shi ya saka kai shi ai kai karan kanka sako ka na nuna ko bai yi ka duk wani abu in ka ga makhluk la budda lahu min khaliq al masluq la budda lahu min sani ba yadda a ce abu shi yi kansa dole abu da ya don haka jama'a dole mu yarda da cewa akwai Allah yadda da Allah bai sa mutum ya dawo musulmi saboda kowa ya yadda akwai Allah a taka fari sai yadda akwai Allah fir'auna ne kawai yace ba Allah kuma shi ma taurin kai wajahadu biha wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله يجي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا suna ce ba Allah da baki tare da zuciyarsu sun yarda akwai Allah me ne nuna fir'auna ya yadda akwai Allah lokacin da yazo zai mutu yayi imani da wani Allah ya imani in bai da akwai Allah don haka kowa yadda akwai Allah amma me ba su yadda ba a ce shi sa, da abota mishi to anan ne suke da jihar amma sun yadda akwai Allah amma suna ga ya kamata a kama ɗan Allah nan ne kamata a ji masa kai ɗaya bai kudu suka kama zai nasara suka kama annabi bisa cewa ji a kama wani kama wasu suka rike mala'iku wasu suka rike rana shi sa a ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na da munadi Allah zai tura wani mala'ika ya ba da sanarwa man kana ya abudu shay'an fayyatri duk wanda ya san ya bauta ma wani abu abin da ya bauta masa fayyatba man kana ya abudu shamsa shamsa wa yatba man kana ya abudu al-qamar al-qamar wa yatba man kana ya abudu al-qawaqit al-qawaqit kowa zai ga da yake bauta masa Allah zai ce kowa da shi ya rabbi Allah to babu mutumin da zaka rike shi Allah ba wanda dan adam zai rike ya tsira a duniya ya kukuta a kiyama sai Allah duk wanda ka rike shi a gobe kiyama ne sai ka kuma zai ce ba shi ce ka rike shi ba ko don haka mu yi imani da Allah yadda da Allah baya wadatarwa sai ka yadda shi ne abin bauta kuma ka bauta masa sannan mu yi imani da mala'ikun Allah mala'iku annabi yana ce katil mala'ikatu min nurin Allah ya yi halitta mala'iku ne da haske mala'iku Allah ya halice su ne da haske kuma ba wanda ya san yawan mala'iku sai Allah a lokacin da aka je da annabi sama su a saman farko annabi ya ga wani ɗaki masallaci mala'ika jin ce masa hadal baitul ma'mur wannan shine baitul ma'mur yadkhulu fihi kullu yawmin 70 alf malaki a kowane rana mala'iku dubu saba'in suke shiga su yi ibada in sun fito lam yaqutu akhir ma alayhi ba su sake komawa har ana da gobe har ana da duniya gobe kuma wasu dubu saba'in jibi wasu dubu saba'in Allah ya karbi na a kullum mala'iku dubu saba'in ne suke shiga kullum ga Allah nan a sama da su ya kafuna rabbakum min foki cike suke da tsoron ubangiji a sama da su wannan ke nuna maka Allah na ina na sama ba su taɓa tunanin su yi ma'anda ba ba amma dan adam na nan a ƙasa yana nan yi ma Allah ba da suna sama amma su taɓa yin tunanin ya kamata su yi ma'anda Allah ba domin su sa Allah amma shi dan adam ne yake da kusuri yake da usul wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya tofa kaki a hannunsa yake cewa Allah na cewa dan adam da wannan abun da aka ce amma dan adam da nuna Allah ya ga abun da Allah ya ce dan adam wata rana mutari ibn abdullahi ibn shahid cikin malamai na tabi'i Allah ya gafarta musu wata rana ya gowar mutum na tafiya yana ƙur'anci yana takama irin yadda garin suke yanzu kaga mutum na tafiya yana yin haka yadda ka san shi a kuma ba abu mamaki ne ma a lokacin da yake wannan tafiya ba ya kusi shi da ya isa wajen wanda zai shi ne sai sai da tafiya da ma wanda yana neman a saka ne amma kaga yana ta ƙur'anci na takama sai ce a ah, ah. sai da sai ba su yi kai ka san ni wane ne ce ni ko na san kai wane ne ce to faɗi ni wa in ka sani yace awwalu ka lutu fatun farkon ka mami tsakanin cikin ka da kirjin ka yace kashi da fitsari sai fara yace kuma kashi ka mushi yace ga ya mun to yi mun ta'arifin ka kai waye bayan wannan ta'arifin da na maka sai da tafiya da kama hanya da tafiya kuma aka ne duk da ɗan adam yake gadara yake ji da kasa ba kuma bane shi Allah madaukakin sarki ya sauki Allah ya alinta mala'iku ne da haske ba wanda ya sanya wasu sai Allah amma mun san wasu daga cikin su kamar mala'ika jibril kamar mika'ilu kamar israfilu kamar malakul maut duka mun san sunan waɗanda kamar malik wana da ya malik mai gadin ji annama kamar munkarun nakir masu tambayar kamar laqiqun asir kamar ridwan duk da akwai maganganu malamai akan sunan cewa hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba rebuwa mala'ikan da ke gadin aljanna to wajibi mu yi imani da sunan wanda muka san sunansu kuma mu yi imani da ayyukan wanda muka san ayyukansu wasu Allah ya ambaci sai ambaci ambace ayyukansu wajibi ne mu yarda da wannan ina fata an gane ah, wa malaikati wa kutubi da littattafan Allah Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai wasu mun sani wasu ba mu sani ba daga cikin wanda muka sani akwai attaura akwai injila akwai zabura akwai suf ibrahim wannan Allah ya tabbatar man da su a cikin qur'ani da alqur'ani don haka za mu yi imani jumlatan wa tafsilan a dunkule kuma a fayyace me muke nufi a dunkule duk wani littafi da Allah ya saukar ma wani annabi cikin annabawa ko manzo cikin manzanni mun san littafin ko ba mu san littafin ba mun yadda da shi sannan mun kuma yadda da littattafan da muka san su ina fata an gane sannan wa mala'ikatu kutubi wa rusuli manzanni Allah mun yi imani da su jumlatan wa tafsilan wanda muka san sunansu kamar guda ashirin da biyar da aka faɗa a Qur'ani mun yadda da su sannan wanda babu mu san su mun yadda da su wanda shine halin musulmi yayi imani da manzannin Allah wanda ya san su da wanda bai san su ba la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu rage tsakanin wani cikin manzannin Allah irin yahudu إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله يكي cewa waɗanda suke kafurcewa Allah da manzanninsa yakfuruna billahi wa rusulihi kuma suke nufin su rabe tsakanin Allah da manzanninsa suna cewa nu'minu bi ba'din muna imani da wasu sashin annabawa na tsoro bi ba'din waɗansu sashin kuma muna kafirce musu Allah ya ce a can ula'ika umul kafiruna haqqa waɗannan su ne kafirai na gaskiya ka ce baka yi da waɗansu manzannin Allah ba ku kalli annabi Allah ya ce kaddar qaumun nuhin mursalin Allah ya ce mutanen annabi nuhu sun kare ta manzalin Allah ah, manzalin wa Allah tura mutanen annabi nuhu shi ɗan sa amma Allah ya ce sun kare ta manzanni kaddar samudul mursalin kaddar mai قوم لوط المرسل كذب اصحاب الايكه المرسل دكان su Allah ce sun kare ta manzanni kuma kowanne manzo ne Allah tura musu me Allah ke nufi duk ya kare ta annabi ya kare ta duka duk sakon guda ɗaya ne annabi na cewa al-anbiya wa ikhwatu li dukkan addinin annabawa ne shi ne ku bauta ma Allah ba da kamar ila kan bai don haka wanda yace bai yadda da wani ba to tamkar ya kare to da ma yadda da su la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu kuma sun ce sami'na wa ata'na mun ji mun bi wannan shine kare musulmi ba a samu shi da turjiya wajen yin dokar Allah gufran naka ya Allah gafarta muke ne ba wa ilaikal masir kuma gare ka ne آه، مقوم الله لتويكي لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah maɗaukakin sarki ba ya tsora makaita da yin wani abin da ya fi ƙarfin tafaci abin da za ta iya. La'a aka sabat kuma abin da ta aikata na arziki na ta wa alai ta kuma ne dai karanta abin da ta aikata mai muni. rabbana ubangijin la tu'akhidna kar ka kama mu da hukuma in nasina in muka manta aw akhtana ko muka kuskure Allah ya ce kar karfa alki nayi ba zan kama ku da kuskure ko mantuwa ba rabbana ya ubangiji wala ta'mil alaina isran ka ka ɗaura mana nauyi kama amalta ku alal ladina min qablina kamar yadda ka ɗaura wa waɗanda suka gabace rabbana ubangiji wala tu'ammilna kuma kar ka daura mana ma za ba kasal nabi abinda ba za mu iya ba wa'fu anna ya Allah kama na afuwa wa'fu da na Allah kai mana gafara warhamna kuma kai mana rahama anta maulana kai ne majibincin al'amarin fansurna ka taimaki mu alil akan mutane waɗanda suke kafirai la yukallifu Allahu nafsan illa Allah baya tura marai abinda ba za su iya ba shin cikin abinda Allah ya shar'anta wa mutane akwai abinda ba za iya ba ba salloli biyar ke a cikin awa ashirin da ku. su da kaɗe wata azumi sau ɗaya ake yi a shekara aikin aji kuma su ɗaya ma take wajibi a rayuwar ɗan adam duka zakka kuma sai ya kai nisabi ne abin da Allah yake yi wanda dan adam ba zai iya ka taba ganin mutumin da yazo yana sallah yana taɓa yana ta gumi saboda da gaji ana sallar ba ga mutum na ta haki wai daga ne sallar ba raka a ko shi ne sallah mai wahala ko in ka duba wani ma biyu ne sallar asuba magariba raka uku don haka mafi yawan raka a sallar farilla shi ne raka uku me abu ne ke da wahala ciki ba amma yanzu ogan ka zai iya tura ka daga gari ce ka je wuce ka sayo da gari ko kai ne da ka zo ya ɗauke ka da bani ya ce maka wannan kana na ce ka koma mutum yana tafiya na haka yana bata ya ya tsine masa da kakansa da kakannin kakanninsa yana tafiya na zagi ya ɗaya ya su zara don haka idan ka duba abin da bayi suke dora wa ƴan wasu bayi Allah bai dora musu shi ba ya kamata don Allah Allah da yi dan adam bai dora masa abin da ya karfi sa ba daidai ka dora mutum abin da ya karfi sa a jirgin hatta wajen sadaka Allah ya ce fa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata sai abin da baka ka yi da abin da Allah maɗaukakin sarki ba yace bai dora mota da yin abin da bai ne ya fi ƙarfin ta wannan yasa za ka gani duk mutumin da za ka ji yasa kwanaki wani sun tambaye ni game da wani nafila da ake a azumi wani raka'a raka'a ɗari uku to bari ba ku wani formula dukkan wani zikirin da kai an ce ya tsara maka riba annabi bada duk wani zikirin da kai an ce kafa kari kaza ka ma da mafashin ka ba mana annabi bai taba koyar da al'umma ba gerin zikirin da annabi ke koya mutane dare ko ɗari ɗaya ba a ce maka kafa ɗari da daya to ba ga shi shine nawa ɗari sai ka ji goma ka karanta taso uku ka karanta su uku ina fata an ba su ne asbatu idza amsayta kaza ce kama ku amma a ce kama dari a ta kuma mutu bari a ce kullum ka rinka bacci kana da wani bi dubu ko wanda ka ja kai hajji kursi lokacin muna kwana masallaci muna kwana inda a abu da yake zuwa masallaci da tarbi abu saboda yau su bayan mako ko hannu abu wallahi yake zuwa da shi bayan na kina ko raka ko sallar bai so masallaci bayan da ya so zai zauna ya fitar da shi wani ɗaya in ya kasa ya kasa har gari ya wari a yi asuba da shi dama fita masallaci na habar shi yana neman wata biyan bukata ta biya yana neman bukatarsa tafiya abu yake zuwa da tafiya don haka babu laifi kai istighfari sama da dari babu laifi kai la ilaha illallah sama da dari babu laifi kai salatin annabi sama da dari biyar amma kar ka yarda ka ba da wannan zikiri adadi in ka ba ta adadi ya zama bid'a kar ka yarda ka ba da wannan zikiri lokaci in ka ba shi lokaci ya zama bid'a misali ka ce a kullum za ka dinga salatin annabi kafa to ake banza kake domin yanke adadi ma ibada shari'a yake amma in kace za ka yi annabi salati ba adadi ba ne amma ka ce duk ba za ka rage ba ba za ka kara ba ce maka ba ga adadi wa ibada wanke shari'a ya ba ka adadi yanke adadi ne ka ce kullum za ka dinga salatin annabi bayan asuba kafa duhu an fahimta ba za ka taɓa yi ba su asuba ka ga na bid'a saboda ka ke makasar lokaci ba za ka iya yi bayan gari ba kan je lokacin salatin annabi ka bayan asuba shekul islam ibn ya ce wannan bid'a yanke adadi mai libasar da ba a yanke mata adadi ba ko yanke lokaci mai libasar da ba a yanke mata lokaci ba ana ban banza mutum yake an fahimta da ba don haka annabi bai taɓa ba da wani zikiri kafa dubu ba don haka duk inda ka je ko sallah sunan rawatis da annabi ya tabbata yana da su ana wani goma sha biyu na sunonin da yake yi na wani hudu kafin azara biyu bayan azara shida biyu bayan magariba nawa takwas biyu bayan isha'i goma biyu kafin asuba sha waɗannan su ne sunan wata wanda annabi ya ce duk wanda ya yi su Allah zai gina masa gida aljanna yau kai da a gina maka gida gobe ma kai kullum kai da a gina maka gida a cikin aljanna kun ga gara ko amma za ka sun mu yi wasa wani akwai filin sahara da satun 1990 har yanzu yana da gida to kuma ga shi nan yanzu an ce da a gina maka gida na fi lalata a goma sha nawa sha idan ka duba na fi annabi cikin dare aisha take ce annabi bai kasance a ramadana ko wajen ramadana yana yin nafi da ya tsara warka a goma sha ɗaya ba don haka shi kaga in za ka yi ta'addudi sai ka bar tarawih ko domin ka samu nishaɗi da karfin jiki wani sai ce zai haka duka ya yi ɗaya kuma a ji ɗayan ana neman aiki mutum ya hutar da jikinsa da kayan isha in je ka nemi ka kwanta domin a tashi da kai cikin kuzari domin kai wannan sha ɗaya ka dawo kace da kai wancan sha ɗaya kullum ina gajiya kuma da yana ce jikinka na da haƙƙi yana da haƙƙin ka mene ah, ka ba shi hutu ina fata an gane Allah ba ya dora marar yin abin da ba zai iya ba la'aba kasaba duk abin da zai ce mai kyau na sani kullu nafsin ma kasabat daqina man amila salihan nafsi Allah ba yi amfani wa wani aikin da adam duk abin da dan adam ya amfani sa ne ko mai kyau ko mai wa alaiha maktasaba kuma akan ta ne mummuna abin da ta aikata da kai rabbana ubangiji la tu'akhidna karka kama mu da hukuma in nasina in muka manta au akhtana ko muka yi kuskure annabi na cewa inna allaha rufi alqalamu an salatatin ko annabi alaihi salatu wasallam cewa Allah madaukaki sarki inna allaha tazawaza an ummati al-khata wa nisyan kuskure da mantuwa ana bai kama mutane da laifinsa abin da muke a kuskure ko ne a mantuwa Allah ba ya kama mu da laifi wannan rahama ce ta Allah inda za a ci duk abin da muka manta da aka mu kun ba za mu kai labarin ba an fahimta rabbana ubangijin la ta'mil karka daura alaina akan mu isran nauyi In yadda ya daura mai kudu wa الذين qalu حرمنا kullu ذي ذكر Allah ya haramta mu wasu yahudu wadansu ababen daɗi yanzu a ci an haramta mana cin nama za mu takura haka ne a ce nama aram koyi aram shinkafa ma can haka Allah ya haramta mai kudu waɗansu ababen daɗi saboda zalunci su domin hukuma. Fami zulmin min na hadu harramna alaihim batin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا Allah ya tafi zulmi min alladhina amanu harramna alaihim tayyibat saboda zalunci su da ta'addanci su da hana mutane shiga addini da suke yi Allah ya muka haramta musu da Allah ya ce musu kaza haram aka ma ana su kama kibiran su ne ko kuma a ran asabar kifi su ta fitowa suna adoba karshe suka ce kai wannan abun anya ba mu mutu ake mana ba ha kidi da zai ta fito rana asabar wa yau ma la su fito na latati? a ranar da ba asabar ba sai ka ne tun da safe ka ta jefa kugiya ɗaya ma ba ta rikuwa da kai ba ka gari ka ranar asabar kuma ba su ta fito suna ba su ta shawari da aka karshe suka ce ka ni da ne ma kawai amma za mu mu suka je suka kama kuma Allah mai da su birori da alamu kafin a jira na kiyama su da kansu suka ji Allah sai haramta musu waɗannan halaku mu kuma Allah ya mana rahama Allah mun gode maka rabbana la tu'minna ma la da na fi karka qawla mana abin da mu yi ba wa an na Allah kai mana hakku wa ufinna Allah ka gafarta mana wa na ka ji kanmu anta maulana kai ne majibincin al'amarin fansurna Allah ka taimake mu alal kaumin kafirin akan kafirai sai mu dakata abin da muka yi daidai Allah ba mu da wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh